Assalamu alaikum ‘yan class wannan shine sabon littafinmu da za mu fara karantawa koyon karatu sabon tsari Hausa da makarantun firamare littafi na biyu wanda Usman Muhammad uh, shine ya wallafa littafin so za mu fara daga nan yadda ake haɗa kalmomi su bada ma'ana yadda ake haɗa kalmomi su bada ma'ana ka plus za kaza ka plus za kaza ba plus ba baba ba plus ba baba na plus ma nama na plus ma nama “Douglas Doki” (Douglas Doki), “Ka plus Ray Kare” (Ka plus re Kare), ka plus re kare gi plus da Gida” gi plus da Gida), ku plus ya Akuya ku plus ya Akuya), A plus Go plus Go (Agogo) A plus go plus go agogo agogo agogo sarkin aiki agogo yana nuna mana lokaci agogo sarkin aiki agogo yana nuna mana lokaci A plus do Abdu A plus do Abdu ga Abdu Abdu yana tafiya a kan hanya Abdu yana tafiya a kan hanya. plus fi kifi plus fi kifi wannan kifi ne wannan kifi ne kifi yana rayuwa ne a cikin ruwa idan ba ruwa mutuwa yake kifi yana rayuwa ne a cikin ruwa idan ba ruwa mutuwa yake lit plus ta plus fi littafi lit plus ta plus fi littafi littafan baba littafan baba littafi shine ma'ajin ilimi sai da littafi ake samun ilimi littafi shine ma'ajin ilimi sai da littafi ake samun ilimi Tel plus B plus jin Television Tal plus B plus Television Ga talbijin a kan tebur. Ga talabijin a kan tebur. Talabijin tana da amfani domin tana ɗebe kewa, amma yawan kallonta yana kawo daƙiƙanci. Talbijin tana da amfani. domin tana ɗebe kewa, amma yawan kallonta yana kawo daƙiƙanci. MUX+2+C Motoci Motoci Motocin Baba guda biyu ne. Motocin Baba guda biyu ne. Baba yana da kuɗi. Baba yana da kuɗi. Baba yana taimakawa mutane. Baba yana taimakawa mutane. Aiki aiki A plus ya plus ba yaba. A plus ya plus ba ayaba Ayaba tana da daɗi tana da taushi a baki. Ayaba tana da daɗi tana da taushi a baki. B plus ri biri B plus ri biri Biri yana son ayaba Biri yana son ayaba Q plus ra kura Q plus ra kura Wannan kura ce Kura tana son cin nama naman abincin nama abincin kura Wannan kura ce Kura tana son cin nama. Nama abincin kura. A plus Q plus Y akuya. A plus Q plus Y akuya. Akuya tana son da dusa. Akuya tana son ciyawa da dusa. Duk abincin akuya ne. A plus do, Abdu. Ya plus ra yara, ba plus ba baba. Ga Abdu, Abdu yana zaune a kan kujera yana yanke farce. Abdu yana zaune a kan kujera yana yanke farce. Yara suna wasan ƙwallon ƙafa. Yara suna wasan ƙwallon ƙafa. Gaisuwa. Gaisuwa wasu kalamai ne da ake furta su don nuna girmamawa, ana tambayar mutum ne don a ji irin halin da yake ciki a lokacin da ake gaisawa da shi. Ana yin gaisuwa ne lokaci-lokaci, kamar yadda kamar da asuba da rana da kuma dare, kowane lokaci irin gaisuwarsa daban-daban ce. Al'adar malam Bahaushe ana girmama na gaba idan za a gaida shi. Yaro yana durƙusawa ƙasa sannan ya fara gaida na gaba da shi. Lokutan gaisuwa guda uku ne kamar haka: safe, rana, dare. Safe, rana, dare. Gaisuwa ta safe, yaro ina kwana yaro ina kwana babba babba lafiya ƙalau babba lafiya ƙalau yaro an tashi lafiya yaro an tashi lafiya babba lafiya ƙalau babba lafiya ƙalau gaisuwar rana da ta yamma da dare idan yaro ne zai gaida na gaba ba sa bambance ta kalmomin iri ɗaya ne suke maimaitawa ga yadda ake gaisuwar gaisuwar rana da dare yara ina wuni baba lafiya ƙalau yaro ina gajiya Baba, ba gajiya yaro an wuni lafiya babba lafiya ƙalau aiki malamin shi ya kamata ya tsara wa ɗalibansa yadda ake gaisuwa, ya haɗa yaran su gaisa, ya kuma nuna musu irin yadda ake yi, da lokacin da ake gaisawa, ya sa su suyi a cikin aji don su ƙara fahimta sosai. So anan zamu tsaya sai kuma gobe idan Allah ya kaimu zamu cigaba da wannan sabon littafi da na fara karanta muku kasance ta koyan karatu sabon tsari hausa domin makarantun firamare littafi na biyu so kasance tare da wannan tasha na'awa a koda yaushe domin samun ci gaban littafin nan da nake karanta muku sai gobe da Allah